بسم da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina rantsuwa da sama ma'abociyar masaukan taurari da yinin da aka yi alƙawarin zuwansa وشاهد ومشهود da mai shaida da kuma ranar da ake halarta Allah an ci mutanen rami rami na wuta ma'abociyar horuwa إذ هم عليها قعود yayin da suke zaune a gefenta وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود alhali su bisa abinda suke aikatawa ga muminai suna halarce وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد kuma ba su tuhume su da komai ba sai dai kawai sun yi imani da Allah mabuwayi wanda ake godewa. Alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in wanda yake da mulkin sammai da ƙasai kuma Allah mai gani ne bisa dukkan komai innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam falahum adabu jahannam ولهم عذاب lalle ne waɗanda suka zalunci muminai maza da muminai mata sa'annan ba su tuba ba suna da azabar jahannama kuma suna da azabar gobara. تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير lalle ne waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai suna da aljanna wanda ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinta wannan shi ne babban rabo inna baqta rabbika lashadid haƙiƙa damƙa ta Ubangijinka lallai mai tsanani ce. Innahu huwa Haƙiƙa shi ne mai ƙagar halitta kuma zai dawo da su bayan mutuwa. Kuma shi ne mai gafara mai bayyana soyayya. Zul'arshin ma'abocin al'arshi mai girma. Mai aikata abin da ya yi nufi. Shin labarin runduna ya zo maka? Fir'auna da Samudawa. Balil كفروا في تكذيب tabbas waɗanda suka kafirta suna cikin ƙaryatawa. Alhali ilimi na Allah daga bayansu yana kewaye da su. Bal huwa Qur'anun haƙiƙa shi alkur'ani ne mai girma a cikin allo tsararre